الرجيم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى قام عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي وَمَا من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستكم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا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 ya ja kwananmu zuwa wannan yammaci na hudu ga watan Ramadan. Jiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shekara bakwai. Allah ya nufi mu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka Masjidul Ansar domin ɗorawa kan tafsiri Alƙur'ani mai girma kamar yadda muka saba. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙon ya albarkaci wannan zama ya dora muka daidai a tafsiri da muka yi jiya mun tsaya akan aya ta 42 cikin suratul anbiya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake tambayar kafirai mushrikan makka yake cewa da manzo sallallahu alaihi wa sallama kul man yakla'ukum bil-laili wan-nahar ka tambaye su wane ne mai kulawa da su dare da rana minar rahman yake kare su daga azabar Allah mai yawan rahma Allah ya ce bal huma an zikri rabbihim mu'ridun kawai su waɗannan kafirai dai masu bijirewa ne kawai ga ambaton su Allah ya sake cewa Allah ya sake tambayar su yana cewa am lahum alihatun

ko kuma wa'annan mushrikan makka suna da wa'ansu alloli ne wa'anda suke da ikon kare su daga asabar idan Allah ya tashi kama su gumakansu za su iya karewa wannan tambayar da Allah yake ba wai bisa amsar ta bane ba kuma yana neman amsar ta daga gare su bane amma kuma tambaya ce ta kashe ni ma'ana kuna yin abin da ba daidai ba kun san cewa Allah idan ya tashi kama ku babu mai kare ku hasiri ma Allah madaukin sarki yana cewa wa man yaqul minhu inni ilahun min duni كذلك نجزيه جهنم كذلك Allah ya ce wa man yaqul minhum duk wanda zai ce daga cikin su inni ilahun min dunihi ni Allah ne koma bayan Allah gaske ina iya ba da kariya Allah ya ce fa zalika najzihi jahannam wancan za mu yi masa sakayya da wutar jahannama saboda haka babu mai ja da Allah a sama ba mai ja da Allah a doron ƙasa ba mai ja da Allah a duniya ba mai ja da Allah a gobe kiyama babu mai jaji shi tsakiyar abadan tsakanin sama da kasa babu mai jaji shi Allah shine oga kwata-kwata wannan yana daidai da inda Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratu al-a'raf ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun شيئا وهم مخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون نعم وإن تدعوهم نعم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صالحون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم تدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين نعم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها نعم. قل ادعوا من جماعة tsaban tauhidi kusan kashi biyu bisa ukun alƙur'ani mai girma tsaban tauhidi wayannan ayoyin da aka karanta mana akwai tauhidul rububiyya a ciki akwai tauhidul uluhiyya a ciki akwai tauhidul asma wa sifat Allah yake cewa ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun shin za su sanya wa Allah tarayya za su sanya wa Allah gumaka suna bautata musu koma bayan Allah gumakan da ba su iya halitta sannan su aka halitta wala yastati'una lahum nasra ba su iya ba su taimako wala anfusuhum yansurun su kansu guma kan ba su iya taimaka su. babu wani gunkin da zaka je ka saro sa ka kawo cikin gari ka sassaka kai masa ido da hannu da kafa da kunne da baki ka ajiye shi idan rana ta iso sa ya iya tasowa da kansa ya dawo cikin inuwa akwai ba su iya taimaka kawo wa in tad'uuhum ila al-huda idan kana kira su zuwa ga shari'a la yattabi'ukum ba sa iya ganku ba sa iya amsa muku sawa'un alaikum ad'awtumuhum am antum samitun duk ne a gare ku ku kira su kar ku kira su ko ku yi shiru ko kar ku kira su duka ɗaya ne a gurin su ba sa amsa kira saboda ba sa magana kuma ba sa ci innal ladina tad'una min dunillah lalle wa'annan gumaka da kuke kiran su kuke bautata musu koma bayan Allah aibadun amsalukum bayi ne irin ku fad'uhum ku kira su falyastajibu lakum su amsa muku in kuntum sadiqin idan kuna da gaskiya Allah ya ce alahum arjulun yamshuna biha ka taba ganin gunkin mai kafa biyu yana tafiya am lahum aydin yabtashuna biha ka taba ganin gunki mai hannu yana doka da hannunsa am lahum a'yunun yubsiruna biha ka taba ganin gunkin da yake da idan dana yana kallo da su am lahum adanun yasma'una biha ka taba ganin gunkin da yake kulwa guda biyu yana ci ya kuna da yawon shuraka'akum thumma kiduni fala tunbiru ku kira ku tattara dukkan gumakanku abokan tarayyarku sannan ku yi min makirci ku yi min kaidi kar ku dakace ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wannan yana nuna maka cewa malam duk abin da mutane suke dogaro da kai na duniya wanda bai kabe da katabus bai cutarwa bai amfanarwa sawa'un gunki ne ko tsafi ne ko kulumboto ne da mutane suke dogara da shi malam idan mutane suka ce za su yi maka ka je ka yi azkar ɗinka ka yi baccinka idan dukkan gumakan duniya za a tara su cutar da kai wallahi ba su fasu ba sai Allah ya yadda. karshe Allah ya ce inna waliyyi Allah yana haka hakaito maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majibinci na mai taimaka min masoyi na shine Allah alladhi nazzala alkitab wanda ya saukar da littafi wa huwa tawalla salihin ke jibintar mutane salihai والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون wa'anda kuke kira kuke roƙo kuke bautatawa kuma bayan Allah da gumaka ba su iya ba ku nasara kuma ba su iya taimakawa kawunansu a nan gurin kuma sai ya ce wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u kuna kiran su zuwa ga shari'a ba sa ji wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun gunki da zaka kalle shi yana kallon ka gashi amma sa'idu yana kallon ka amma baya kallon ka irin gumakan da suke bautawa kenan a jahiliya wanda mutum ne zai je ko rafi ko daji ya samo laka da kansa ya zo ya mulmula ya fitar da ido ya fitar da kunne da hannu da komai ya ajiye shi kuma wannan shine sa. idan wani abin kyama abin ki ya same shi ya je ya durkusa a gaban wannan lakar da ya mata ido yana neman kariya daga gare ta wato malam duk mutumin da yace shi addinin gargajiya zai babu wato mai wauta irinsa duk mutumin da ya ce wato addinin gargajiya zai ya bauta sa gumaka babu irin dolo irinsa malam a jahiliya sai da suka kai ga mutum zai je ya samo gurasa da kansa gurasa fa ya zo gida ya tsara gurasa ya mata ido ya mata kai ya mata kafa ya mata hannaye ya mata komai da komai sannan ya ajiye ta Allah shi yana kiran Allah sa da safe da rana da yamma idan kuma yunwa ta dame shi ya cinye kayansa ya cinye kayansa shi na aka samu wani bawon Allah a farko-farkon addinin musulunci ana kiransa <clears throat> rawi ibn bali suna irin na jahiliya kuma sahabi ne fara daga baya ya musulunta amma a jahiliya sunan sa ibnu bali fatacce dan azzalimi sunan kenan me yake faruwa a jahiliya suna da wani gunki wanda yake da suna suwa wannan gunkin kabilar banu hudai su suke bautata wannan gunki duk da cewa sauran mutane suna zuwa amma kabilar banu Huzai ko Huzai su suke zuwa da kyaututtuka da abubuwa suna ajiya wannan gunki ana girmama gunki wata rana sai kabilar banu sali suka ba da saƙo na kyaututtuka ga shi wannan gawi ibn zalim ya kai wa wannan gunkin suwa sai ya kai masa me ya kai masa ya kai masa gurasa da kuma nono shikenan sai ajiye wa gunki kawai sai tafi sa washe gari da ya dawo yana isowa sai ya ga gida yana cinye masa gurasa kuma bai ce komai ba ya gama cinye gurasa ne ya dawo kan nono ya shanye masa nono bai ce komai ba a'a wani irin Allah ne wannan kai ana cutar da kai kai ba za ka yi a karewa da kanka ba to ta wannan dilar bayan ta gama cinye abincin da shan abin sha kawai sai ta hau kan wannan gunki sai ta sake fitsari shi da mutumin kasu ya zo ya a gaban gunki yana cewa kai wani irin Allah ne kana kallon dila yana maka irin wannan cin kashi ba abinda za ka iya yi to da ya fushi kawai sai ya buge wannan gunki ya kakkarya shi ya yi waƙe yana cewa a rabbul يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه ثعالب فإن كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب abin da yake shin zai taɓa yiwa wannan ya zanta ubangiji kwa wanda gila ke hawa kansa ya tsari zai iya karewa da kansa ai duk allan da gila ya masa fitsari a kasu wannan allan ya kaskanta ya ce inda ya kasance Ubangijin ne da gaske to da ya iya kare kansa daga wannan zalunci saboda haka babu alkhairi tattare da duk wani allan da bai iya kare kansa a lokacin bukata daga nan sai ce na faranta da duk wani Allah a doron ƙasa wanda yake gunki ne na yi imani da Allah kaɗai wanda yake ne mai rinjaye yana barin gurin sai ya tafi gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma ma'aiki yana ganin sa daga nesa sai ce kai wannan fa ya zo musulunta me yake tafe da kai sai ba shi tarihin abin da ya faru baki daya sai ce zaka musulunta yace ya eh, zai musulunta kawai sai karbi musulunci manzo Allah ce me sunan ka yace rawi ibn ubad yace a a yace bal rashid ibn abdullah daga nan aka sa masa sunan rashid ibn abdullah mahallu shahid malam ba kalamin wauta bane mutum ya dauki halitta wanda zai cutarwa zai amfanarwa kuma yace ce Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah babu wanda ya kai shi bata wanda yake kiran abin da ba zai amsa kiransa ba har zuwa gobe kiya in za ka kwana ka yi ni kana kiransa wallahi baya ci Allah ya ce al'amnahum alihatun tamna'hum min dunina Allah ya ce la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabu yace wannan gumaka ba su iya baiwa kansu taimako ba ba sa iya baiwa kansu taimako sannan kuma idan Allah ya far musu da azaba ba mai iya kubutar da su daga Allah san gobe kiyama ba wai mushrike da kafirai ne kawai za su shiga wuta ba har ma da abubuwan bautar su da icin da aka saro aka mayar da shi Allah shi ma zai shiga wuta da tabo da aka zo aka mayar da shi Allah shi ma zai shiga wuta innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama أنتم لها والدون نعم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناجي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون الله يقول بل متعنا هؤلاء وآباءهم Allah ce kawai abin da ya samu annan mushrikai mutanen makka mun jiyar da su daɗi ne mun ni'imta su ne ni'ima mai yawa da su da iyayensu da kakanninsu hatta fala alaihim al'umr har sai da rayuwa ta musu tsawo suna cikin ni'ima mala idan ni'ima ta yawa mutum na mancewa da Allah wato shi kuma dan adam abin da yake so kullum ya zanto yana cikin ni'ima kullum ya zanto ka da damuwa ba wani kalubale in aka zo gurin lafiya ne kai shekara goma ashirin ba baka rashin lafiya wannan shi ne abin da kake so an batun arziki ne tattalin arziki ka zanto kullum yana haɓaka Shi shine abin da kake so duk wata cikas ɗin da zai kawo maka damuwa a kwakwalwarka baka so a rayuwarka a rayuwa haka ba ta yiwa a sunnar ubangiji Allah su wa wata me na farko muna gidan jarrabawa sannan kuma na biyu idan Allah yana son kamanan ba zai faɗa haka ba saboda idan mutum ya dade sosai cikin ni'ima sosai malam yakan bata yakan mance da Allah su wa wata watakila ku ce wannan karatun ya yi nauyi kuma wahala ake so ba a san daɗi ana san daɗi amma kan fasaha wani lokaci ka ɗan ji daɗi wani lokaci kuma ka ɗan samu ƙalubale sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan mutum ya yi shekara guda bai ciwon kai ba sai ce Allah yana fushi da shi saboda waɗannan ƙalubale da muke samu a rayuwa na rashin lafiya ne na ainihin raguwa ne daga tattalin arziki da damoyi da ake samu mana suna da amfani a rayuwa daga cikin amfanin su za a kankare maka kurakuranka ka samu Allah salin alan gobe kiyama idan ka kuskura Allah ya barka da kayan ka same shi a can to ai fa a kwatanta azabar can da nan amfani na biyu yana sanya ka ka koma ga Allah malam akwai kuɗi akwai lafiya akwai komai da komai ga mata ga ƴaƴa ga ga gidaje ga motoci da sauransu malam za ka manci da Allah haka yawanci kiyamun lalimin da ake yi wala yawanci fatalaka da ciki kana ta roƙon Allah Allah ya baka kuɗi Allah ya baka kuɗi wallahi idan kuɗin ya zauna da kyau bayan kuɗi haka haka ba idan kuɗin ya zauna sosai wallahi malam zaka manta da azubin litinin da alhadis kwarai da gaske a yanzu ga tarihin karuna cikin alkur'ani mana karanta wannan ba sai ka karanta ba tarihin karuna cikin suratul qasas inna karuna kana min qaumi musa fa baga alayhi Allah ya ce wa atainahu min alkunus, kunuz shi fa karuna ada kafin ya samu kuɗi malam malami ne hamshaki mai ibada sallah ba ta wuce shi kwarai da gaske babban malami ne daga cikin mutanen annabi Musa alaihi salam ka je ka karanta tafsirin karu abin nan suratul qasas tarihin karuna na cikin suratul qasas babban malami ne yanzu ya samu annabi Musa alaihi salam ya ce ka roƙa min Allah ya samu kuɗi annabi Musa ya ce ba damuwa ya daga hannu ya roƙi Allah kuma Allah ya bashi kuɗi irin kuɗin da Allah ya bashi ko dan gobe ba shi Allah ce wa atainahu min al kunus, ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati kul al-quwwa duk manyan matasan gari majiya karfi idan suka haɗu su ɗaga makullan shagunan sa da suke cikin akwati ba su sasa ɗaga yana samun kuɗin kawai sai ce inna ma utitu huwa la ilmin indi Eh, wannan ba wata da ba wani ikon Allah a ciki ba batun Allah a ciki karfi na da wayo na shi ba bani wannan kuɗin kai ma in kana so ka je ka yi wayo ka je ka yi dabara ka je ka yi karfi ka samu kuɗin to ubangiji Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala daga karshe ya zo ya maganin sa Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله kana كان من المنتصرين muna roƙon Allah rashin asiri ba kuɗi na fita hankali ba malam karka roƙi kuɗi na fita hankali wallahi tallahi ka roƙi Allah ne rashin asiri hadisi ne ba manzala sallallahu alaihi wasallam yace khairur rizqil kafa. mafi alkhairin arziki rufin asiri zaka iya biya bukatunka dama kunnan ainihin biyan bukatun zaka iya biyan bukatunka amma wanda ya karu da yawa wanda zai sa idan mutane ana sallama ka yi tsaki idan ana neman ka ka buya idan ka yi mota ka sa tintat malam karka da miyar wannan kudin kai kanka tun daga nan duniya malam za ka sha wahala shi kuma ɗan najeriya abin da yake so ke duk duniya ne ban ga irin ɗan najeriya irin kuɗin da yake so kenan wanda zai yi fataka mutane suna bansa yana fankama yana tafiya yana taku ɗaya shi ya fi kowa in ba a Najeriya ba ina ne wai kuɗi ne zai saka fi wani kuɗi ba ya sa a fi wani dolo wasu Allah ba shi shi kuɗi ba wai da wahala ake samu ba wani mahaifin shi ne zai faɗi ya mutu kawai ya samu gado shi kenan sai ya hau kai sai ya yi kuɗi sai ya hau motar da yake so ya gina gidan da yake so kuma sai ka ce ya jika shi ba sai ka nemi ilimi ba ba sai ka yi faman neman imani ba to Allah ya sa mu dace Allah ya ce bal bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahu yace mun jiyar da wannan mutane dadi Qurayshawa Makka da su da iyayensu da kakanninsu hatta fala alaihim al'umr har sai da rayuwa ta tsawaita da su a cikin wannan ni'imar wannan ya daidai da inda Allah subhanahu wataala yake faɗi cewa wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabun muhin wanda suka kafarta kansu zaci talalan da muke musu muna ba su kuɗi khairun lahum wai alkhairi ne gare su dan an baka kuɗi ba alkhairi bane gare ka sai dai kawai idan Allah ya baka daman amfani da wannan dukiyar ta hanyar alkhairi Allah ya ce inna ma numli lahum liyazdadu isma muna musu talala mu ba su kuɗi da yawa ne saboda su ƙara lalacewa su ƙara dilmaya cikin laifi gobe kiyama lahum azabu bashi suna da azaba mai wulakanta ba saboda haka yanzu wanda ya fi kowa kuɗi a duniya shine wa yanzu an bige bill gates ko da ni ba ma san wane ne ba dukkan su ne ba musulmi ba ba za ka taba samun wanda ya fi kuɗi a duniya wai musulmi ba kasar da ta fi karfin tattalin arziki a duniya wata kasa ce ba ta musulmi ba Allah yana ba su ne su mura a nan duniya kafin kowa ya je faɗi gaskiya a can an gane saboda haka don wata ƙasar ta yi kuɗi ta yi ƙarfin tattalin arziki da mukamai da sauransu mana kar ya baka shawa Allah wannan ba shi shine ma'auninsa ba dan mutum yayi kuɗi in ba aikin Allah yake da kuɗin ba kawai dan yayi kuɗi ne yana ta ruhuliyarsa a nan duniya bai san Allah ba malam kar wannan ya ji hankalinka kar ya burge ka ba wai Allah yana son shi ne ya bashi wannan dukiyar ba malam dan Allah ya baka kuɗi baya nuna yana son ka idan Allah yana son ka zai baka imani don ka shiga aljanna an gane ko Allah yana bada kuɗi ga duk wanda yake so amma bai bada imani face sai ga wanda yake so idan Allah ya baka imani yana son ka idan Allah ya baka kuɗi in ya nufe ka da alkhairi da shi aikin alkhairi da shi to Allah yana kaunar ka amma kuma in bai baka wannan damar ba ka zo kana shalhoriyarka cikin kuɗinka cikin dukiyarka malam ka sun cewa ta lala ake maka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qalu subhanaka qalu قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نعم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قالوا سبحانك سزكتي تركي يتبت أبريكا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء بكما تمبا مريكي وأنسو مجبنتا دبنبا وما باينك ولكن متعتهم وآباءهم amma kai Allah ta jiyar da su daɗi da su da iyayensu da kakanninsu hatta na su bikira. har sai da suka manta da alkur'ani mai girma Allah kana son ka ga inda ake manta da alkur'ani ka ji Abuja Allah kuwa masu hannu da shunin nan malam ko qur'anin ba za ka gani ba wata su a gidansu ma da yawan su ba su da shi ba ta qur'ani ake yi ba ta naira ake yi irin maganar da Allah yake yi hatta nasu dhikra har sai da suka manta da ambaton Allah subhanahu wataala a wata ayar Allah yana cewa بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر قالوا هذا سحر وإنا به كافرون الله يشهد بل متعت هؤلاء وآباءهم الله يشهد كوي من جيرد وإن الباقي لنسود إياه ينصد كاكا ننصد hatta ja'ahumul haqq har zuwa lokacin da gaskiya ta iso gare su wa rasulun mubin da kuma annabi bayyananne manzo bayyananne walamma ja'ahumul haqq a lokacin da gaskiya ta iso gare su qalu sai suka ce hada sihru wannan sihiri alqur'ani sihiri inji su me saboda an jiyar da su dadi da yawa sun bance da Allah ba su yarda da Allah ba Allah ke bal mata'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala alaihim al'umr afala yarawna anna na'ti al-ard nanqusuha min atrafiha Allah ke shi su wa'annan kafirai ba sa gani ne yadda muke zuwa kasar mu rage daga gefe gefen ta da sasannan ta wannan wannan bayanin yana cikin duhu sai an yi ƙarin bayani ta yaya ubangiji Allah subhanahu wataala yake zuwa kasa ya rarrage daga gefe gefensa awala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha nan malaman tafsiri suka baje kolin su wasu malaman suka ce abinda ake nufi da rage kasa shine mutuwar malaman kasa kamar da hadisin Abu Hurairah cikin Muslim ya tabbatar إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يكت عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا manzo Allah ya ce Allah Allah subhanahu wataala bai kwace ilimi daga mutane kwacewa amma kuma yana ɗauke ilimi daga doron ƙasa da kashe malaman ƙasa idan malamai suka gama mutuwa babu wanda ya saura sai jami'ai mutane sai su rike su malamai a rika tambayan su ana neman fatawa su kuma su rika doka musu fatawa su fata su fata amma al-imamu shinkirti rahimahullah ta'ala cikin tafsirinsa abwaul bayan yace haza qaulun ba'i wannan wannan magana ba fassarar wai cin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo kasa ya ci daga gefe gefen kasa ba mutum malami ake nufi ba sai wa'anda suka ce abinda ake nufi da haka shine kharabuha inda mauti ahliha rugujewar ƙasa idan mutanen ƙasar sun halaka akwai malaman tafsirin da suka ce haka idan ƙasa ta ruguje da mutanen garin sun halaka to ubangiji Allah subhanahu wataala ya zo ya cinye ƙasar kenan da yaki wa'ansu kuma suka ce a'a idan aka samu raguwar rayuka da kuma raguwar tattalin arziki a cikin ƙasa to ubangiji Allah subhanahu wataala ya cinye ƙasar da yaki ibn kasir rahimahullah ta'ala yace yace duk wa'annan aqwal din dukkan su ba daidai mafi karfin magana a gurin sa awalan yaraw anna na'ti al-ard nanqusuha min atrafiha ana nafin Allah subhanahu wa ta'ala ya sallafa ya dora ahlal iman ma'abuta imani akan kafirai su ci su da yaki shikenan garin ya zama garin musulunci shine natil al-ard nanqusuha min atrafiha yace domin dalilai da yawa dalili na farko karshen ayar sai Allah ya ce afahumul ghalibu shin su kafiran da masu rinjaye a a su wane na masu rinjaye ubangiji Allah subhanahu wataala shi ne rinjaye kuma a wani gurin Allah subhanahu ta'ala yana cewa wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'du wala yazalu alladhina kafaru kafare ba za su guce ba tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min dari yace ba za su guce ba ana cin su da yaki musulmi suna kai musu hare-hare na yaki a kai musu a badar a kai musu a uhud a kai musu a hunain a kai musu a khandaq a kai musu a tabuk haka za a ci gaba da kai musu hari hatta ya'tiya wa'adullah har sai alƙawarin Allah ya cika ya tabbata an cinye garinsu da yaƙi ya zama garin musulunci kuma haka aka yi ko ba haka aka yi ai asali garin maka garin kafirai ne 100% manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine musulmin farko da ya bayyana yace la ilaha illallah sannan ci gaba da kiran mutane suka yaƙe shi da duk abin da suka mallaka ni ƙarfi ƙarshe suka kore shi da shi da su zuwa garin Madina to nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya kansa ya ci gaba da kai musu hare-hare har sai da ya kora su daga garin Makka ya dawo garin Makka garin musulunci ne tun daga wannan zamanin har yau gurin ya zama darul islam har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta ba'dan fatihi bayan an bude Makka da musulunci babu hijira kuma daga Makka har zuwa Madina ko zuwa wani guri har duniya ta tashi na malam wannan kullu wannan karama ce manzo Allah ne ya faɗi wannan magana yanzu muna da ƙasashe masu ƙarfi sosai a duniya akwai akwai Europe akwai akwai America akwai UK akwai Germany akwai China akwai ga ne da yawa kuma suna ta yaƙan ƙasashe amma ba wanda tunanin sai taba kaiwa bari ya yaƙi maka ya kwace garin kuma manzo Allah ya riga faɗa a wani hadisin yake cewa la yajtami'u dinani fi jaziratil arabi fi jaziratul arab addini guda biyu ba za su taba haduwa a cikin jaziratul arab ana nufin makka da madina da kewaye ba zai taba yiwa a ce a cikin garin makka ga musulunci ga christianity ba har duniya ta tashi ba za a yi wannan ba ba zai taba yiwa a ce garin madina ga musulunci ga kafirci ba zai yi ba shi sa duk mutumin da ya san garin madina da kyau mana idan ka taho daga makka jim kaɗan ka shiga cikin garin madina akwai wata hanyar da aka yi ta ta hagu haka aka wani babban signboard aka ce lighairil musulmi in ka san kai ba musulmi ba ne kai hagu hmm. karka shiga cikin garin madina an gane ko kuma malam kana christian ba ko kana wanda ba musulmi ba ka shiga cikin garin madina ka isa ka zauna garin mana ana kiran sallah ba za ka ga ko ina an rage shago da an mana sai dai ta kai ci da bakin ciki ya kashe ka ba yadda za ka yi ka zauna ga to wannan shine izzar musulunci kuma wannan shine wato karamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya gwada a wannan fadin nasu Allah subhanahu wataala ya ce afahumul ghadibu shin wa'annan kafirai su ne masu galaba ne gaskiyar magana ba su ne masu galaba ba وبنجي الله سبحانه وتعالى شنو من قلبه شيء لو أن سك إيمان وإن جندنا لهم الغالب والله غالب على أمره نعم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون الله أكبر wannan kuma gargaɗi ne ga kafiran ƙurishawa kuma gare mu baki ɗaya Allah ya ce kul kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da su innama kawai innama lil hasr innama lil hasr wato ana takaita magana inna ma unzirukum bil wahyi kawai ina muku gargadi ne da wahyi ina muku gargadi ne da wahyi nan malaman tafsir suka ce duk mutumin da ya gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma haka yake giyawa mabiyansa inna ma unzirukum bil wahyi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da magada ko su wane ne magadansa malamai wa inna a warasatul anbiya hadisin abu darda yana ciki sunan abi dawud wa inna la ulama warasatul anbiya wa anbiya lan yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathu al ilma faman akhadahu akhadha bi sun bar gadon ilimi ne in ka rike ka rike rabo mai gwaɗi in ji Allah to wannan kashe ake wa duk wani malami mai karantarwa idan kana karantarwa kana karantar da mutane wahayi ne kawai ba ra'ayinka ciki zama mun fahimci wannan kwa idan za ka karantar da jama'a magajin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ne kai tumanan karka shigar da wani abu na ra'ayinka ko tunaninka innama kawai unzirukum bil wahyi ina muku gargadi ne kawai da wahayi wato almasuru anan shine al-inzar al-inzar gargadi da wa'azi da ilmantarwa wannan shi aka yi hasar cewa wahayi ne kawai zaka ka wa jama'a nan ne da yawa daga cikin almajirai da malamai suke cikin haɗari fi sabilillah saboda wani lokaci sai shaidan ya shigo maka ka ma san gaskiyar ga kana mm. amma san zuciyarka wata ƙila kana da wata bukatar da kake so ka biya sai ka shigar da bukatar ka cikin karatu sai a biya maka mana wannan haɗari eh, wannan haɗari ne ba daidai ba ne mutum ya shigar da ra'ayinsa cikin addini ci maka kala Allah shi kana shi zaka ci kala rasulu kawai shi zaka ci amma wai kala fulanun kuma naka ne ka shigar kuma yayi karo da kala Allah da kala rasulu da malam hadari ne wannan nan kuma yake da haɗari sosai magana cikin siyasa ka zo ka tattara jama'a sun yarda sun baka hankulansu saboda kana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce sun yarda sun zo sun zauna shikenan da ma ke dan PDP ne misali ko ke dan ADC ne misali kai musu wala-wala ka shigar musu da PDP a ah, malam wannan damuwa ne kwarai da gaske damuwa ne babu laifi idan ana maganar siyasa malaka shi ma ya zo ya ta halili amma ya tabbatar wa mutane wannan ba ayan qur'ani bane ba wannan ba hadisin annabi bane ba saboda su malaman su suka san al-masalih wal mafasid su ma aunawa suke yi kuma siyasar kamar mace mai ciki ne baka san me za ta haifar ba ah to yanzu <laughs> eh yanzu halin da muke ciki yanzu mu bada misali halin da muke ciki shekaru uku da suka wuce ai an yi siyasa sosai mai ƙarfi kuma malamai sun taka rawar gani kuma Allah ya saka musu alkhairi malaman sun fito sun ce muslim muslim tickets haka ne wannan kala lahu ne wannan kala rasuluhu ne wannan ishtihadi suke wannan wannan ba wahayi ba kuma shi yasa ko ba kamata wallahi tallahi kuwa malamai usul wallahi al'azim a wannan lokaci sun yi da kyakkyawan niyya ni na sani saboda na yi mitin da su da yawa wallahi da kyakkyawan ba wanda aka baiwa kobo a cikinsu gani suka yi abokan zaman mu sun fito coci coci sun ce ɗan baka da katin zaɓe ma ba za ka shiga coci ba malam ba a yi wannan ba suka yi yalwa shi cewa lallai lallai sai sun tabbatar mana sun fi mu yawa a ƙasar nan hankalin malamai ya tashi suka ce to su ma za su nuna waɗannan mutane cewar mun fi su yawa saka ce to shikenan aje ayi musu musu. ba tare da tunanin abin da zai biyo baya ba muka shiga baki da musulun muslim Mallam malam duk shi kuka yi shi yasa ya ci zaɓe ai ba musulmi da suka fi yawa a Najeriya ba ba ko da kuka zaɓe shi ba shi yasa ya ci zaɓen ba wanda za ku zarga mu zargi kawo ɗan mu mun zaɓe shi ko da ke ni yi zaɓe ba gaskiya ban yi zaɓe ba amma wallahi na gaya mutane dan Allah a je a yi musulun musulun cikin saboda mun nuna musulunci yana da izza amma fare shi ya juye da dukiya duk malaman da wani abubuwa suka yi ta yi wallahi Allah ya ne suna da kyakkyawan niyya duk wannan malaman yanzu sun dawo duka da dama suke ba wanda bai da dama dan uwa da Bashir a Kano da Bashir Ali Aliyu a Kano kwanan nan da ke jin wani clip din sa yake cewa ba batun a yafe maka ba batun haƙƙi ne ka dawo ka babu haƙƙin mu wallahi da shi muka yi jiya jiya nake jin sautin sunna a can kaskina yake cewa wallahi wa ne ka cuce mu <laughs> kuma wallahi ya cuce mu musulmi suna masu rinjaye sun kyautata mishi zato sun kawo shi mataimakin ma da aka raba masa musulmi an yi gefe da shi appointment ɗin da yake ya zama lopsided appointment da baki shi yake cewa 65% na appointment ɗin baki ɗaya ya tafi ina mu muke kuma mu ne majority da muka zaɓe shi a dokar democracy ya zabe ce kuma har yanzu bai tuba ba cewa yake ayatu masa ba sai mutum ya tuba ba mu gani a ƙasa ana zaɓen ana zaɓen ka baka fi minti sha biyar ba kace ka kire subsidy ana dawowa yanzu ka kakaba mana haraji dole mana abubuwan sun yawa dole fa kowa ya hankali wannan kasar ta mutu ba kira yawa saboda mu san irin shirin da za mu yi ka tinkari gaba in ba a gyara ba ba laifi ba ne a ƙura ce kowa ya shirya yadda za mu yi mu canza halin da muke ciki na kakanni tare ƙarshen ta ma gayyato waɗansu suka yi daga waje wanda ba musulmi ba suka zo suna suna suna suna suna suna bombin ɗin garin usman da ɗan ƙarshen ta ɗauko wani wanda yake ƙin musulmi da musulunci aka yi aka ba shi hukumar zaɓe baki ɗaya hmm. wani wai joash eh, abu fitan ko sunan makaban sunan da kabirin sun rawi da bari Allah ba ku ci ka taɓa ji wani abu abu fitan saboda haka saboda haka mu musulmi ne muna da tsarin rayuwarmu muna da haƙƙin zama 'yan ƙasa muna da haƙƙin mu faɗi abin da ya naci muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana canji na alkhairi Allah ya ce qul ka ce da su innama unzirukum bil wahyi kawai ina muku gargadi ne da wahayin Allah babu ra'ayi ciki wala yasma'u summa du'a idan ma yunzaru su kuma kurame su kuma kurame ba su ajin kira a duk lokacin da aka musu gargadi su wane ne min anan su ne kafiran makka ba wai ba sa ji ba ne suna ji amma ba sa jin abin da yake amfanar su jin baya amfanar su ta bake mana launa daita la asma'ata hayya walakin la hayata liman tunadi wanda kake kiran bai da rayuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa summun min umyun fahum la yarji'un summun min umyun fahum la ya'qilun